أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwana musulmi kamar yadda muka saba har kullum muna miƙa mu zuwa ga Allah tare da godiya gare shi da ya halicce mu ya halicci kowa da komai ya ba mu lahiya ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne kamar yadda muka sani wanda muke fahimtar da mu. kyakkyawar aƙida ta addinin musulunci aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita muka ce ita wannan aƙida ita take ba mu samun damar kyakkyawan ayyuka kuma wanda za su ba mu rabo mai kyawo a wannan duniya ɗin kuma mu samu tsira da samun aljanna da samun yarda Allah a ranar lahira muna roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da wannan rabo ɗin bi haƙƙi muhammadin wa alihi tahirin idan ban manta ba mun soma wani bahasi mai muhimmanci shine bahasin annabci da bahasin wahayi mun yi ta'arifin menene annabci kuma menene wahayi a inda muka kawo wahayi mun yi bayanin cewa yana da kishi guda huɗu. wanda alƙur'ani ya zo da su su duka amma fiyayyen abin da ya yi ba muhimmanci daga ciki shine na hudu na ƙarshe za mu sake maimaita su a gulguje na farko muka ce wahayi ya zo da ma'anar ishara da nuni kamar wanda ya zo cikin surat maryam inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fakaraja ala qaumihi min al-mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya sannan wahayi yana da ma'anar garizawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa tare da halittar ƙudan zumuwa kamar yadda muka ce yadda Allah yake sa halitta ta so da ƙauna ko ƙin wani abu cikin halitta ta mutum ko da yake tasowa ya je na son wani abu ko da yake tasowa ya je bai son wani abu an sa ne a cikin jikin shi kamar da duk halittu kamar da zaka samu wata halitta ko ƙwaro wannan akwai wani ƙwaro wanda aiki shi kawai ya zanki mulmula wannan bayan gari na ɗan adam yana tarawa aiki shine haka nan kullum an samu shi wannan son yin wannan abin shine suke ce gariza to akwai wahayi da ma'anar gariza wadda aka sama wasu halittu kamar misalin wannan ƙudan zumawa wanda aikin shi ya riƙe gida cikin itace da duwatsu da kuma gidaje wanda mutane suke ƙerawa inda Allah yake cewa cikin suratul nahl wa auha rabbuka ila nahali an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun sannan kuma inda wahayi yake bada ma'ana ta uku shine inda yake zuwa da wata ma'ana ita ce ma'anar ilham ilham kamar ka ce wani aike wani saƙo wanda mutum zai ji ana ƙunƙasa mai cikin zuciyar shi kamar ana mishi magana kamar irin wanda ya zo ga mahaifiyar annabi isa wannan bayanin ya zo cikin suratul qasas inda Allah yake cewa wa auhaina ila ummi musa an ardi'ihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa a min al mursalin Na wurin auhaina din nan ya zo da ma'anar mi ilhama ce Allah ya mata ilham ba wai irin sako ne wanda ake aiko ma annabawa ba dukkan su wancan wanga wanda suka wuce ba sako bane irin wanda ake aiko ma annabawa amma yanzu na hudu shine inda wahayi yake zuwa da ma'anar sako wannan wanda ake zo ma annabawa sako na risala shine suke ce mai wai wahayi irsali wanda ana aiko da sako ne na magana mai muhimmanci ga annabi dan ya isar da shi zuwa ga bayan Allah wannan kuma kamar yadda muka ce shi ma ya zo a cikin alƙur'ani inda Allah ke cewa wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fariƙun fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir nan wahayi da Allah ya ce kadhalika auhaina kenan wa kadhalika auhaina wannan yana nihin irsal kamar yadda muka aiko can wurin muna aiko ma annabawa kai ma mun aiko maka da saƙo wannan na alƙur'ani Ƙur'anin arabiyan saboda mi saboda ka ja hankalin mutane wannan shine ma'anar wahayi guda hudu wanda suka zo cikin alƙur'ani kuma kamar yadda muka sani wahayi yana zoma annabawa ne kawai su ma zaɓi ne Allah subhanahu wata'ala ya yi daga cikin mutane da ya tankaɗe ya rairayi sai ya hidda wasu bayan Allah wanda bayan shi ne sun yi riƙo da shi komin ake jaraba su da musibu da bala'o'i daban-daban suna tsayawa ƙyan kan wannan jarabawa tasu ba su samun matsala ba su samun yaudara ta shaidan ba su haɗawa cikin wannan kaidin na shaidan to su wannan bayi ɗin su ne ake ambato da annabawa musamman mursalai su ne wanda ake aiko ma da saƙo shi yasa ba wai ƙaramar baiwa ba ce waɗanda aka yi ma wannan saƙo ɗin saboda wannan ya nuna cewa su suka hidacewa ba kamar ni da kai ba misali wanda saƙo ko kuma jarabawa kaɗan tana iya ruɗa mu har mu rasa imanin mu. wata rana mutum ya tashi da imani wata rana ya kwanta ko dare ya yi mishi bai da imani kamar da ya zo cikin wata riwaya wasu mutane za su waye gari da imani amma kayan amareta sun zama marasa imani muna fatan Allah in muna ciki hidda mu daga ciki in kuma ba mu ciki kare ya kusantar da mu ma zuwa irin wannan sifa faɗin mummuna muna so kullum mu zamanto masu imani mu yi koyi da annabawa cikin riko da Allah subhanahu wataala ko mun girgiza kuma kar mu yi saki ko da an matse mu wuri mu ɗauka cewa kamar ko da an matse mu wuri kamar kamar annabi Musa alaihi wa ala nabi na salam lokacin da fir'auna ya biyo shi da shi da mutane me ya faru ga shi da mutanen shi masu rauni wasu ba su jin daɗin jikinsu amma mi ya kawo gab da kogin nil inda babu wani makawa yanzu yana ganin mutanen shi suna ganin kawun masan halaka shi kenan tunda yanzu za su shiga cikin ruwa su mutu in ma su shiga ruwa su mutu ko kuma su jira ga fir'auna nan ya tun da shi da tawagar shi za su halaka su babu wata mahita ba inda za su a nan wurin ya gudu lalle shi yana daga cikin ulul azum inda Allah subhanahu wataala ya isbatin cewa lalle yana daga cikin fiyayyin cikin annabawan ma cikin mursalan ma yana daga cikin fiyayyi da wani ya ce mishi inna la mutarakun sai ce kalla inna ma'iya rabbi sai ya hadin mu an darda mu shi shikenan kare mu ta kare? yake cewa a'a ina shi har yanzu imanin shi da Allah ko ko kaɗan bai samu matsala ba yace ai Allah na yana tare da ni shi zai shirye da mu anan Allah da ya ji daɗi irin wannan kalami mai daɗi sai ya bada umarni cewa ya buga wannan kogin na Nil ya sandare suka zo suka bi suka wuce a nan suka tsira tsabar imani yanzu mu muna buƙatar sosai muyi koyi da irin wannan annabawa ɗin Allah ya sa mu dace yanzu abin da muke so mu sani wannan ba shi ne bahasinmu ba bahasinmu wanda ya kamata mu gane wannan kalmomin da wannan ma'anonin guda hudu na wahayi yadda suka zo cikin alkur'ani bayan mun san wannan yanzu muna so mu san haƙiƙanin menene wahayi haƙiƙanin shi menene wahayi ba mu iya mu mu gane saboda ba mu aka aiko ma wahayi ba sai dai mu ce maka sirrin saƙo wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko sanin wannan sirrin haƙiƙanin wannan sirrin sai su annabawa ɗin da Allah subhanahu wata'ala su kaɗai suka san menene cikin wannan amma mu abin da muka sani kamar yadda kowa ya sani zahirin saƙo wanda muke ganin sun zo da shi kuma sai mu ce Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara ɗaukaka darajarsu mu kuma ya ƙara barin mu albarkacinsu bisa kan wannan hanyar da suka aza kanta wannan dangane da abin da ya shahi haƙiƙanin sanin wai wahayi ko kuma annabci gaba ɗaya bayan wannan yanzu abin da muke so mu sani shin muna da dalili hujja wadda take nuna cewa Allah subhanahu wata'ala lalle lazim ne ya aiko annabawa dole ne kamar ya aiko annabawa kamar yadda Allah yake cewa misali cikin alkur'ani yana cewa kamar cikin suratul an'am kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah yana cewa ya wajabta ma kanshi ya rubuta akan kanshi kamar dole ne yayi ma kanshi yayi ma yayi ma armina ne rahma ya rubuta akan kanshi wannan Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma tana daidai da ta tunkuɗe man mu duk wata sifa komin karancin ta wadda za mu ganin cewa Allah yana zalunta mu Allah bai zalunci ya rubuta akan kanshi cewa zai yi mamu rahama kuma kullum mu zanki jiran rahamar Allah mu yi imani mu kyauta zato ga Allah abinda daman duk Allah yake so tare da mu shine kyautata zato mu bar mu da zaton cewa Allah zai iya mu wani abu wanda bai da kyau wani ma wanda ka yarda da shi kana kyautata zaton zai maka wani abu to ina ga ka wanda shi da ya rubuta akan shi zai maku rahama ya ku bayan shi ya yi shi wannan alƙawalin to wannan ya wajabta ma shi kenan kamar da muke cewa shi ya wajabta kan shi. ba mu muka wajabta muka wajabta mishi ba kenan shi da shi yace ya rubuta gare shi cewa zai yi wannan aikin to shin haka ne ma kamar ya rubuta akan kan shi wajibi ne sai ya turo annabawa ko ko ba haka ne ba shin muna dalilai na hankali banda ayoyi wanda suke nuna cewa lalle Allah kamar wajibi ne gare shi ya turo annabawa muna da sai mu ce na'am ɗan uwana kamar yadda ka sani da yawa daga cikin wasu masail na addini wani lokacin hankali kaɗai yana iya isbatin su ya ba da hujja game da cewa akwai su tabbas hankali kaɗai yana isa wani lokacin kuma sai ka gama da naƙal kenan da hankali da naƙal wani kuma lokacin bayi yiwa maka kawo dalili na hankali kawai sai na naƙal kenan duk kana gama amma a nan wurin za mu nuna maka cewa ana samun dalili na hankali sosai na musamman wanda zai nuna mu cewa Allah subhanahu wata'ala kusan kamar ya wajabta makan shi ɗin ne ya aiko annabawa don su shirya da al'umma don ya san ba za su iya hidda kansu ba sai tare da annabawa saboda haka nan ‘yan'o musulmi a nan wurin kenan abin da ya zamanto wajibi gare mu mu kawo maku shine dalili na hankali wanda ke nuna cewa lalle lalle annabawa dole su zo ga al'umma kuma ayyukan nan nasu shi ke sa dole in ka hangi wannan aikin sai Allah ya aiko su kuma dole ya kasance kowace al'umma kamar yadda Allah dama ya gai cikin alƙur'ani shi ya kasance tana da wa in min ummatin illa khalafi fiha nadhir babu wata al'umma wadda Allah wata ala ya halicce su kuma bai aiko musu da annabi ba babu ita wanda zai masa gargadi to anan wurin duk da ke lokaci ya kawo ƙarshe amma abin da muke so mu hada cewa mu ƙara da cewa kahin mu shiga kenan darasi na gaba mu sani kamar da muka a sha'irawa su daman ba su yarda da hankali yana iya kawo dalili ba kan al'amura kamar ba zai iya gane da abubuwa masu kyau ba yanzu kamar wannan gane annabci su a wurin su hankali bai iya ganewa daman sun nuna cewa sun nuna cewa hankali bai iya gane abin da ke da kyau da abin da baya da kyau saboda haka nan su dole za su dogara ne kawai da ruwayoyi amma in ka koma ma adaliya in ka koma ma imamiyya wanda sun ba hankali muhimmanci kamar yadda kuma sun ba ayoyi da ruwayoyi muhimmanci haka nan sun ba hankali muhimmanci saboda haka suna kawo dalilai na hankali su ne za mu shiga a cikin su nan gaba cikin darasi na gaban mu insha Allah subhanahu wataala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وآله الطيبين الطاهرين